Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barkamu da wannan lokaci da muka saba ka muku labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. Gwamna Mutfuang ya sadaukar da nasararsa ga al'ummar jihar Plateau. Matatar mai ta Dangote ta fara aiki. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda 86 tare da kama wasu 101 a hari kan maɓoyarsu. su. a labarin ƙetare kuwa 'yan yemen sun yi wato gangamin adawa da haraharan amurka da birtaniya a ƙasar sai kuma a fagen wasanni inda za mu labarta muku cewa morocco dr congo da ghana sun shafe akalla shekaru 40 suna neman sake lashe kofin afirka To kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu sunana Suleiman Hassan. Gwamnan jihar Filato barista Caleb Mutfuan ya sadaukarwa 'yan jihar Filato nasararsa da ya samu a kotun koli a ranar Juma'a saboda yadda suka tsaya tsayin daka ganin ya lashe zaben kujerar gwamnan jihar. Magoya bayan gwamnan jihar Filato da ke harabar kotun koli a ranar Juma'a a birnin Abuja. sun nuna farin ciki da jin daɗinsu da nasarar da ya samu yayin da aka sanar da nasarar tashi tare da sauran takwarorinsa wani rahoto daga wato bakin mai yaɗa labarai na gwamnan gyambere da ya fitar a ranar juma'a jim kaɗan bayan kammala sauraron sakamakon ƙarar da aka wato yanke wato a kotun da ke babban birnin tarayya abuja ya ce gwamna kele mutfuwan ya nuna godiyarsa ga al'umma wato ga Ubangiji da ya bashi nasara tun daga ranar farko wajen jefa ƙuri'a har zuwa kotun kolin ya ƙara da ya ba wa masu shari'ar da suka tantance sannan suka baiwa mai gaskiya gaskiyar shi tare da gyara mummunar fahimtar da jam'iyyun hamayya suka jefa cewa pdp ba ta da wato ba ta da tsari a jihar plateau ya gode wa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu saboda barin dimokuraɗiyya ta wanzu inda ya kira ga abokan hamayya da ɗaukacin al'ummar jihar a kansa haɗa kai da shi wajen gina zaman lafiya da ci gaban jihar plato game da batun 'yan majalisun pdp da kotun ɗaukaka ƙara ta soke su kuwa gwamna kellen mutuwan ya ce za su nutsu su ɗauki mataki na gaba a kai da yake tarayya da ɗaruruwan masu bikin murnar nasarar shari'ar gwamnan jiya da daddare a layin zololo junction da ke nan birnin jos ɗin jihar plateau kwamishinan bunƙasa harkokin matasa da wasanni na jihar plateau bashir lawan datti ya buƙaci a yi biki yadda ya kamata ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba. abubuwa da dama ne suka faru a shekarar 2023 da ta gabata waɗanda 'yan najeriya ba za su manta da su ba kama daga jin wato na jin daɗi da aka akasin haka ga wakiliyarmu asma'u adam mai shafi da cikakken rahoto game da ra'ayin wasu mazauna garin jos game da yadda shekarar da ta gabatan ta kare da kuma hasashen su na wannan sabuwar shekara. Al'ummar garin Jos da ke arewa ta tsakiyar Najeriya sun bayyana yadda shekarar da ta gabata wato 2023 ta kasance a gare su musamman ma waɗanda ba za su manta ba tare da fatan samun kyakkyawan sauyi a wannan shekara ta 2024. Wani matashi mai suna Ishaq ya ukanwa ya bayyana yadda shekara ta 2023 ta kasance a gare shi. Abin da ya faɗa ɗaga mu hankali shine cire tallafin man fetur da aka yi wanda cire tallafin man fetur da ya yi ya janyo matsaloli da yawa a wannan kasar tamu ta Najeriya wanda kuma a zahirin gaskiya mutane da yawa halin ni'yas da suka shiga ba ɗan kaɗan bare musulta ba gaskiya because a matsayina na mai sana'a wanda ya shafi sana'a ta indirect directly ya ce miki because ina aiki da ni mai aski kuma ina aiki da janareto cire wannan talafin da aka yi ya taimaka sosai sosai gurin rage min customers ma da suke zuwa gurin sana'ata. Ta Mrs. Abigail Sunday a nata jawabin ta ce mutane da dama ba za su manta da shekarar ta 2023 ba. Gaskiya expectation namu a wannan shekarar shine Allah ya tanada mana waɗanda za su saya tsakani da Allah su biya bukatanmu domin kada mu fuskanta abubuwan da mun fuskanta wancan shekara. We pray and we believe that wannan shekara is going to be more beautiful than wancan shekaran da ya wuce. Al'ummar garin Jos na fatan samun sauyi na alkhairi a cikin sabuwar shekarar nan ta 2024 musamman wajen samun tabbataccen zaman lafiya da tsaro. Asma'u Adam mai shafi Unity FM TV Jos. To an gaida a sama'u an yi kira ga iyaye mata da su riko da sana'o'in hannu domin dogaro da kai da kuma tallafawa mazajensu sakamakon halin kunci da al'umma suka tsinci kawunansu a ciki. Fitaccen mai taimakawa al'umman nan ne wato Alhaji Abubakar Salihu yara mai dankali ya yi wannan kira yayin bikin yaye ɗalibai da ya koya wa sana'o'i daban-daban domin dogaro da kai a ƙaramar hukumar basa ta jihar Plateau. wakilin tashar unity tv da rediyo haruna umar ya wato haɗa mana rahoto game da wannan taro na yaye ɗaliban da aka koya wa sana'o'in hannun kimanin mata wanda yawansu ya kai 600 ne suka ci gajiyar shirin koyon sana'o'i daban-daban a garuruwan gurum da jebu basa wanda jagoran gidauniyar nan ta unity foundation alhaji abubakar salisu yara mai dankali ya ɗauki nauyin yi shirin a cewar mai dankali ya gudana ne a ƙoƙarin shi na rage wa mata raɗaɗin halin matsi da suke ciki yana mai cewa hakan zai ba su damar samun hanyar shigowar kuɗaɗe alhaji mai dankali wanda ya samu wakilcin babbar mataimakiyar ta fannin gudanarwa Ummul Khair Abdulmumin Ilyas ya bayyana cewa bayan la'akari da yanayin rayuwa da al'umma ta tsinci kanta a ciki gidauniyar Unity Foundation a ƙarƙashin jagorancin ta koyar da dubbannin mata da matasa sana'o'i a ciki da wajen jihar Plateau domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki yana mai ƙarawa da jan hankalinsu da tabbatar sun yi amfani amfani da abin da suka koya. Sunana Umar Kair Abdulmumin Ilyas, ni ce coordinator na Unity Foundation Poverty Eradication Center. To jan hankalin da rike da shi a gare su shine su yi kokari su rike shi a matsayin sana'a. Kamar da muka sani inda suka yi karatu ma gwamnati ba ta da wadataccen aikin da za ta ba su. Masannan ita mace ana buƙatar ya zama da wani abin yi a hannunta saboda ta tallafi gidanta, iyalinta da al'ummarta. su kuwa a nasu ɓangaren wasu daga cikin masu cin gajiyar shirin sun yi fatan alkhairi da addu'o'in ci gaba da samun nasara a rayuwar mai dankali suna masu ƙarawa da neman tallafin ire iren su a garuruwan gurum da jebu basa gaskiya na ji daɗi sosai allah ya ɗaukaka shi alhaji abubakar mai dankali allah ya ƙara masa martaba tunda muna zaune sai barci mu ci mu kwanta ba ma komi amma yanzu yanzu na tafiya gida madan samu na kuka da tumatir zan yi ma yara Allah ya kara masa daraja mun gode Allah ya saka da alheri ban biya ko sisi ba hasali ma sai dai wani gudunmawa da ya mana za a ba mu id card sannan za a celebration din abubuwan abin da muka abin da muka koya ba tare da kuɗin mu yayi wani abu ba sai dai practical da zamu yi wannan namu ne na kanmu dole sai dai mu ne zamu biya da kuɗin mu ba daga aljihun shi ba wannan mun hutashe shi komi da komi mun yi shi a kyauta kuma ya ɗauka both the christian and the muslim bai zaba ya ce shi ya yi religion wannan ba ya sa both the christian and muslim dukkan mu, mun koya kuma mun ji daɗin shi gaskiya mun ji daɗi da wannan sana'a mazajenmu ma da suka ji sun ji daɗi Allah ya saka mishi da alheri mun koyi abubuwa da yawa mun koyi eh, sarkan dan kunne na bit da wayawo kuma mun yi shi mun ji daɗi ban biya ko naira ba mu muna daga barak ne mun fito daga barak phase 1 da phase 2 mun zo nan basa local government mun zo mun koyi aiki mun gode Allah ya saka da alheri Tashar Unity FM da TV ta lura da cewa daga cikin abubuwan da ɗaruruwan matan suka koya akwai haɗa 'yan kunnaye da sarƙoƙi da sabulai da mayuka da kuma sauran kayan sake-sake. Haruna Umar, Unity TV Jos. To an gaida Haruna Umar daga jihar Plateau sai kuma wato batun tace mun fetur a Najeriya. rahotanni a najeriya na cewa matatar mai ta dangote ta fara aiki a ranar juma'a 12 ga watan janairun nan na shekarar 2024 babbar matatar da ke birnin Legas dai ta fara aiki ne bayan kammala ta tare da kaddamar da ita a watan wato watannin da suka gabata matatar ta fara aiki ne bayan tara kimanin gangar mai miliyan shida na ɗanyen man fetur a wannan makon da ke karewa. a watan disamban da ya gabata ne dai matatar ta tabbatar da cewa ta fara karɓar ɗanyen man fetur ɗin wadda za ta fara tacewa domin samar da man fetur da sauran abubuwan amfani a najeriya sabuwar matatar za ta zama ita ce mafi girma a nahiyar afirka kuma a watan nuwamba ne kamfanin mai na nnpc ya sanya hannu kan wata yarjejeniya ta samar da ɗanyen man fetur ɗin ga matatar wannan dai wani lokaci ne da aka daɗe ana jira a najeriya ganin cewa ana sa ran matatar za ta sauya harkokin man fetur a ƙasar nan duk da cewa Najeriya ce kan gaba wajen fitar da ɗanyen mai a afirka to amma ba ta iya tace shi domin samar da wato man fetur da za a yi amfani da shi a cikin ƙasa wadda ita ce kan gaba wajen yawan jama'a da ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi umarnin dakatar da illahirin shirye-shiryen tallafawa marasa ƙarfi da ke ƙarƙashin kulawar hukumar ayyukan jin ƙai ta ƙasa matakin da ke zuwa bayan zargin dakatar da rashawa da ta dabaibaye ma'aikatar wata sanarwa da ofishin sakataren gwamnatin najeriya ta fitar a yammacin juma'a mai ɗauke da sa hannun kakakin ofishin shegun Sen ta ce shugaba tinubu ya yi umarnin dakatar da shirye-shiryen nan take a cewar sanarwar shirye-shiryen da dakatarwar ta shafa sun kunshi 'yan power da conditional cash transfer sai shirin bayar da jari da kuma ciyar da ɗaliban firamare da gwamnatin najeriya ta shafe shekaru tana yi a sassan ƙasar nan kamar yadda sanarwar ta ambata dakatarwar za ta kasance ta wucin gadi ne zuwa nan da 'yan wato makonni shida don gudanar da bincike a hukumar dangane da badakalar rashawa da ta dabaibaye ta. Gabannin duba yiwuwar ko a dawo da su ko kuma a maye gurbinsu da wasu a baya-bayan nan dai shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya dakatar da ministar ayyukan jin kai beta edu kan badakalar naira miliyan 585 wadda tuni ta fara fuskantar tuhuma daga hukumar efcc To a fannin tsaro kuwa rundunar sojin Najeriya ta sanar da kisan 'yan ta'adda 86 baya ga kame wasu 101 a harharen da suka kai kan maɓoyar ɓata garin cikin makon da ya gabata a ƙoƙarin kakkaɓe matsalar tsaro a ƙasar nan. Daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin Najeriya Manjo Janar Edward Buba yayin zantawarsa da manema labarai a birnin Abuja ranar Alhamis ya ce. dakarunsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da farmakar 'yan ta'addan da ke ɓoye a dazukan ƙasar nan manjo janar edward buba ya bayyana cewa dakarun sun yi nasarar kame wasu ɓata gari talatin na daban da ke ƙoƙarin satar ɗanyen mai baya ga lalata matatun mai da ake aiki da su ba bisa ƙa'ida ba a ƙalla 60 a yankin kudu maso gabashin ƙasar nan. haka zalika a yankin arewa maso yamma sojin sun kubutar da wasu fararen hula 21 daga hannun 'yan garkuwa da mutane a cewar daraktan yada labaran sojin kudirin da sojin najeriya suka sa a gaba cikin shekarar nan ta 2024 dai shine tabbatar da sauyi a halin da ake ciki a ƙasar nan abin da ya shafi kan abin da ya shafi tsaro rundunar sojin najeriya ta buƙaci haɗin kan al'ummar ƙasa wajen ankarar da ita game da duk wata maɓoyar 'yan ta'adda a lungu da saƙo na Najeriya. Shekaru goma sha hudu kenan arewacin Najeriya na fama da matsalolin tsaro wadda zuwa yanzu ya sabbaba mutuwar mutane fiye da dubu arba'in baya ga tilastawa wasu fiye da miliyan biyu barin matsugunansu. To a labarin ƙetare kuwa a ranar Juma'a dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar Yemen domin nuna ɓacin rai dangane da hare-haren wato jiragen yaƙi na Birtaniya da Amurka suke kaiwa cibiyoyin mayakan ƙungiyar Houthi da ke riƙe da madafun iko a ƙasar. Masu zanga-zangar waɗanda mafi yawansu na ɗauke da tutar ƙasar ta Yemen. su rika waƙe wake tare da furta kalaman turga amurka da kuma isra'ila yayin da ɗaya daga cikin masu zanga-zangar abdulazim ali ke cewa idan har amurka da ƙawayenta za su ƙaddamar da farmaki a kansu to su ma a shirye suke domin mai da martani majalisar koli da ke jagorantar ayyukan ƙungiyar ta huti mai samun goyon bayan iran dai ta lashi takwabin ɗaukar fansa game da wannan farmaki akan amurka da birtaniya Huti ta ce daga yanzu ta shelanta yaƙi a kan muradu da kuma ƙudurorin Amurka da Birtaniya abin da ke nufin cewa dakarun ƙungiyar za su iya kai musu farmaki a ko da yaushe. Su dai ƙasashen biyu sun ƙaddamar da wannan farmaki a cikin daren Alhamis ne a matsayin martani dangane da irin har-haren da mayakan na Huti ke kai wa jiragen ruwan dakon kaya da ke ratsa tekun Bahar Maliya. To a fagen wasanni kuwa kasashen Morocco, Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da kuma Ghana sun shafe akalla shekaru arba'in suna son ganin sun sake ɗaga kofin ƙwallon ƙafar Afirka. Yanzu haka kowanne daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na sa ran ganin a wannan gangami na 34 na gasar cin kofin Afirka da ke gudana a ƙasar Cote d'Ivoire sun koma gida da wannan kofi. a yanzu haka dai akwai wasu tsaffin zakarin afirka da suke ganin cewa an samu sauyi a fannin da ya shafi gogewa a fagen tamola sun bayyana cewa babu ƙaramar ƙungiya a fannin da ya shafi ƙwallon ƙafa a wannan zamani yayin da za a fara gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2024 a yau asabar 13 ga watan janairun nan na shekarar 2024 dai galibin ƙasashe uku ne